وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa <clears throat> godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya rayar da mu zuwa wannan rana mai albarka kuma daidai wannan lokaci mai albarka yan uwa ya zama wajibi mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga wannan ni'ima da ya yi mana domin idan muka lura da kyau za mu ga cewa rana ita yau dinnan mun yi sallar juma'a da wasu 'yan uwa a nan masallacin ko a wasu masallatai namu amma kuma yau ba da su za mu sallar ba sun amsa kiran Allah subhanahu wata'ala ma'ana ajalinsu ya yi sun koma zuwa ga Allah cewa Allah ya barka kai bai ɗauki ranka ba wannan ba yana nuna kafi su waɗancan wani matsayi a wurin Allah ba ne a'a hikima ce ta Allah wadda ta hukunta haka don a nuna mana kowace rai tana da lokacin tafiyarta da Allah ya so ɗin da lokacin tafiyarka ne ya yi ba nasu ba to da, ba da kai za mu sallar juma'ar ba saboda haka ya zama wajibi mu ce alhamdulillahi bisa ga wani ni'ima da Allah ya yi mana akwai wasu kuma waɗanda suke ba rasuwa suka yi ba amma matsala ce ta rashin lafiya suna asibiti ko suna gidaje ko suna wasu wuraren da Allah kaɗai ma ya san inda suke suna sun zuwa masallacin amma babu hali to muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala magabatan mu dai Allah ka gafarta musu sannan ƴan uwa da ba su da lafiya na asibitoci da cikin masallaci muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala da gidaje ma gabaki baki daya Allah ka ba mu lafiya baki daya ƴan uwa muna yin addu'a kuma ga malam da alaramma da suka kaddamar da wannan nasiha wannan tambihi wanda ya dace da hali da rayuwar da muke ciki a yanzu Allah da ikonsa kamar dai mala ya sani sai hudu ba za ta yi magana kan abin da ya shafi tuba a yi istighfari a tuba zuwa ga Allah kuma abin da na riski mala yana ta kokarin jawo hankalinmu kenan a tuba a koma ga Allah a bar miyagun ayyuka a bar zina a bar giba da makamantar irin wannan malam muna roƙon Allah ta'ala da kai da Allah ranma Allah ya saka muku da alkhairi to bayan haka ya ƴan uwa kafin in karanta abin da ke cikin <clears throat> huɗuba yana da kyau in yi wannan bayani idan muka ba za mu ga masallaci an nemi shi fenti ai ko to wannan fenti da muke gani da aka fara katangar masallaci bayan masallaci da cikin masallaci da saman masallaci gaba ɗayan shi da za a yi in Allah ya so ya yarda ka san ɗan adam maimakon idan bai sani ba yayi menene alagatul malam to kaddara ma baka sani baka gana ana aikin alheri me ya kamata ka yi ba sai kai addu'a ba ha to sai iska ta kwaso wasu yan maganganu ta je hukunni na ai gwamna ne ai gwamna ne yake fentin nan ai ai ai haba ai gwamna ne ai ka san ai ai shi ma ya samu shiga shiwa shi waye ya samu shiga wurin gwamna wa eh yo masallacin da sun suka ne na samu shiga wurin gwamna ta wace kofar alheri jama'a ba muna cewa gwamna ya yi wa masallaci fenti laifi ne ba a abinda ma ya wajaba kenan su yi ya kamata ku gane wannan abinda ya wajaba kenan don nauyin kula da addini da wurin bautawa Allah yana kan hukuma ne ko kan talakawa yake kan hukuma ne to amma ku tausaya musu mutanen da ba su da kuɗin sayan fom ɗin takara Ka za a yi zo su yi fenti a masallaci amma talakawa ne ba ba kudin sayan fom din takara malam da Allah ka daina yaudan kanka miliyan ashirin kudin fom ko ba kudi to ya za a yi mutu zai wannan fenti talaka idan mafaɗin magana wawa ne wannan fenti da ake yi kamar yadda na ce abin da ya wajaba kenan ma 'yan siyasa su yi ba ruwansu da harkar addini ta ce magana ta gaskiya musibar da muke ciki na yanzu shi yasa kullum nake gaya muku tafiyar muhammadu buhari daban tafiyar gamnoni daban kuma da wani abu ai kullum sai wani abu ya faru ake gano wani abu mutane kullum wato sai ka ga matsala ta zo ku kasa fahimtar al'amari ai ta bayani ai ta ba ah, lokacin da aka tashi yin zaben nan da farko kamar war haka kamar war haka ana tunanin za a yi zaɓe sai muka ce a yi sak to ai dalilin sadin ne ta bayyanar da su waye ke tare da buharin da gaske suwaye ke tare da buhari a munafici ruwa ne ya ci mu mu ne muna roƙo Allah ya kawo mana muna ta addu'a muna gayawa Allah dole mu tashi mu aiki Allah ya taimake mu in an tashi tafiya yaƙi baka cewa ina mu'minun khalisun ina munafiqun khalisun ina fasiqun ina kaza munafikai ku ina fasikai ku ina wala da mumine za a je yaki ka ta wajen manzo Allah yayi wannan gaba da yake tafiya in aka ci yaki aka dawo gida shikenan sai ayoyi kuma sai su fara aiki innal ladina kafaru da munafiquna kun gane ai da alfasiquna sai a ta bayani shari'a ta kafu amma in za a tafi yaƙi a wancan lokacin shi yasa wannan yaƙin <coughs> na bana wannan yaƙin da za a fara na 2019 ba daidai yake da yaƙin 2015 ba ba daidai yake ba ya jama'atul musulmina bawa Allah mai fenti shi ne dai bawan Allah nan da ya kafa mana wannan tantunan nan wanda ya ce jama'a na cikin rana ya kamata a sa tanti ko ta ina a samu saukin rana waɗanda suka san shi nan masallaci management committee sun san shi akwai 'yan anguwan nan sun san shi akwai 'yan wata anguwa sun san shi don girma Allah jama'a bawa Allah nan wani ɗan jam'iyya ne wanda suka sani ba nake tambaya wani dan jam'iyya ne ku fito fili makaranta muke a nan wurin ba wani abun boye boye bane wani dan jam'iyya ne shi bai bayyana ba abin da ya bayyana gare mu dan kasuwa ne shi Allah ya azurta da wannan arzikin domin taimako ne daga Allah wallahi taimako daga Allah muna da bayan Allah da yawa suna bada gudunmawa masallacin nan akwai masu kula da al'amaran albashin masha Allah da kota illa billah wanda ni din nan shaida ne ban sani ba ban sani ba amma nan kurkusa nan kurkusa ba masallacin da limamai ke karban albashi irin wannan masallacin sauran gobe ka zo ka same ni ka ce mataka ta haihu mara hankali kuma kuna biya gurgudan hali mun gode wa Allah akwai masu shi ma ya shigo ciki bari ku ji wani abu wallahi wallahi babu wani dan kwamiti da ya je samu bawan Allah nan a gida ranka ne da masallacin mu yayi datti don Allah shi yasa duk wanda zai wa Allah aiki ya sani in yana da hali ya sani in zai yi ya san ya kamata yi waya kawai ya kira ni shekaran je ga sakatare na wurin salamu ya shek na ce a algata malam da don Allah za a turo masu fenti amma dauke kaza kaza in Allah da za a fara daga rana asabar kafin wacce juma'a saboda a samu a gama isar kafin juma'a sai ga masu fenti masu zo kafin asabar da daga wannan waya sai ga aiki ya kan kama amma ga tumala kai ka je ka zo ka to in sun mutsu so zo to in ba mu zo ba Azrail zai zo ɗakin Allah wanda ya haskaka ɗakin Allah Allah ba zai haskaka mai ɗakin shi na aljanna ba ga munan wurin ba kuma wai irin wayannan ba sai mu zo masallaci mutum sai ya zo masallacin juma'a nan ko wani wuri sau ɗari <coughs> bai taɓa cire sisin kwabo ya ce ga taimako na ba bai taɓa yi ba ba kuma babu bane in ma babun ai akwai qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha akwai magana mai daɗi wani ma magana mai daɗin ba zai yi ba saboda haka ya jama'atul ya zama wajibi ne in yi wannan bayani dan ana cikin lokacin hayaniya hayaniya yan siyasan ma da ke koran ma'aikata da da idan za an kusan yin zaɓe yan siyasan da masu tausayi masu sanin ya kamata yara suke kara ɗauka a ina aiki saboda me saboda su farin jini yanzu ko koran su ma ake yi koran ma'aikata ake ba da su kai wannan wallahi ku ga musu gaskiya yaushe ne mazo Allah zai ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan waɗanda suke cikin kasa ku tausaya musu idan bukatocin ku ya taso a wurin Allah shi kuma Allah zai tausaya muku in ji annabi Muhammad aikin gwamnati yanzu wani ta mala ya zama barazana ga al'umma duk ma'aikacin gwamnati hankalin shi a tashe kana zaune kawai sai a baka takarda an kore ka ba fa an yi mara taya ba an kore ka mutane da yawa sun mutu akan wannan saboda imani bai tare ya zama ɗaya ba mutum ne yana dan aikinsa yana dan lissafinsa bayan na yi ritaya dan haƙƙin da za a bani in Allah ya yarda na samu in sai ko dan gidan ƙasa in shiga da iyalai na, ya shekara talatin yana zaune ba CDD ba sadaka kawai a bashi takarda an kore ka ba ba an yi ritaya ba jama'a in aka ce a yi kora akwai haƙƙin da ake badawa haɓa jama'a ba su zama faɗa ne wai ba a ga musu gaskiya a taka doron mu a shiga ofis ɗin a zo ana azarta da bayan Allah an yi wa malamai haka ga ma'aikatan rajanin kwanan nan aka kore su an ɗauki wasu sannan musibar da ke cikin al'amarin cikin waɗanda aka ɗauka ɗan waɗanda ba 'yan jihar ba sun masu 'yan jiha yawa yaya yaya fiscal commission za ta zauna ta fitar da kuɗaɗe wannan kuɗi na jiha kaza wannan kuɗi na jiha kaza wannan kuɗi jama'a idan ka je kitchen cabinet na gwamnatin jihar Lagos akwai ɗan arewa guda ɗaya ko da kin sa ciki akwai shi a jihar oyo akwai a jihar ogun akwai a jihar delta akwai a jihar ebonyi akwai a jihar eh, eh, oshun akwai a ekiti akwai su kai ba nan ba jihar benue nan wurin da aka ga arzikin shanu na hausawa da fulani ne ta kafa doka ta hada kiwo sai mu ne za a zo a kinkimo mana haƙƙin mutanen jiha dukiyarsu gwamnati ƙa'ida a doka ɗan jiha kuke da wannan dukiyar mun rasa yara ne da za a ɗauke su aiki. duk wanda bai ji tausayin baya kuma ku gane wani abu saboda rashin kunya sai ka ji a rediyo eh, ba abin bashin kowa duk ma'aikata an biya su jama'a wurin nan ba za mu rasa ma'aikata da aka kora ba wurin nan ba za mu rasa ma'aikata da aka wartaya ba tsakanin ku da Allah an biya kowa da kowa haƙinsa ba ruwanmu da kowa ba mu kin kowa ba abin da ya haɗa mu da kowa ba mu neman komai wurinka abin da muke cewa gwamna gwamna masinjan talakawa ne Dan majalisa masinjan talakawa ne duk inda kake ofis masinjan talakawa ne dole kayan talakawa a ɗauka a basu idan ba a basu ba addu'ar da muke wanda dukke koran talakawa daga haƙƙinsu bisa ga zalunci Allah ka kore shi akan kujerarsa Allah ka kore shi ko dan Buhari ne kuwa mu ja baki mu shirdu Allah ya tsine mana albarka duk wanda kai ka samu to eh, ka san ba gwamnati yanzu in ka bana sai sai kaga a'a a sa ka cikin tukunya a dafa kwanan nan gwamnatin tarayya ta fitar da biliyoyi wajen 19.8 biliyan naira ta ce duk wani wanda yake da haƙƙi na fansho da gratuity suka ce a biya su saboda tausayawa bayan Allah da wayanda aka raba su da aikin aka ce kowa a biya shi haƙƙinsa yanzu malam nake jina mana magana yara suna kwace wayoyi suna kaza kaza gaskiya ne suna yi gaskiya ne suna kashe kansu gaskiya ne kana yanzu wannan yaron da uban shi ke aiki yana samun dubu goma a wata dubu sha biyar dubu ashirin ana takaita al'amura a gida lokaci guda ka zo ka datse shi ka dace mai kafa ka kore shi daga aiki ya koma gida dama gidan haya ne ana bin shi ne shekara wajen guda biyar ga matar ga yara ga ba abincin ga kaza in ba imani mai ka kara wa al'umma ba mu samu bala'i da musiba da fitina ta fashi da makami ta yawaita a Najeriya ba sace-sace yawaita a Najeriya ba sai lokacin da banki ya kori mutane aiki babu gaira babu dalili yace duk wani soja da ya taɓa rike wani administrative office da kowane soja ne yace a kore shi yan officers kuma a kore su na to kada mai magana shi kenan kada mu yi magana shi saboda ka yau duk wanda yake koran mutane babu gaira babu dalili eh wanda ya saba akwai doka akwai ka'ida akwai hukunci ya kamata a fahimce mu ya kamata a fahimce mu wannan gwamnatin gwamnatin doka ce gwamnatin bin ka'ida ne gwamnatin bin abin da ya kamata ne amma haka kawai babu dalili to wannan ya zama jikan gwanki tare suke tare suke ya bayan Allah mu ji tsoron Allah magana da malai ga mana mu ta istighfari mu tuba zuwa ga Allah kun ga wannan guguwa da kuke gani ba mu ga komai ba kunna shirye-shiryen da azzaliman nan suke yi ya fi karfin ku ku mutane amma ba su fi ƙarfin Allah ba ko shugaban kasar namu ai ba san su bane ba sa so ba kuma za su so ba har abada ba za su so ba kun sani amma wani abu guda ɗaya shine maganin abu imanin mu da Allah da aikin kwarai da istighfari da tuba shi zai ƙara taimaka mana kamar yadda ya taimake mu a baya bi iznillahi tabaraka wa ta'ala saboda haka mu zama kamar zannun wa zannun idh dhahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu fanajjaynahu minal ghammi ko Allah ta'ala ce wa kadhalika nunjil mu'minin Allah ya ce mu zama kamar ma'abucin kifi shine annabi Yunus alayhi salatu wasalam lokacin da ya bar mutanen sa yana cikin hushi yayi tsammanin Allah ba zai kama shi ba tarihi ne mai tsawo aka dauke shi aka jefa shi a cikin teku bayan ya shiga jirgin ruwa bisa ga abin da ya bayyana yana shiga cikin tekun nan sai cikin duhun menene dare da kuma duhun ruwa sai kifi ya haɗiye shi a wannan lokacin bayan kifi ya haɗiye shi fanada fi zulumati sai ya addu'a cikin wayannan dufa zulumat duhun teku duhun dare duhun cikin kibi sai ya yi addu'a ya ce la ilaha illa anta babu abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimina ni na kasance daga cikin azzalimai manzo na Allah ya gaya wa kansa haka manzo ya ce ya Allah ni na zalunci kaina dan me na tafi a lokacin da baka ce in ba ya Allah ka cetar da ni daga wannan musiba nan ta sai Allah ce jabna lahu nan ta ke fa sai muka hamsa mashi fanajainahu sai muka tsira da shi yana yin wannan addu'ar sai cikin kifin nan kifin ya ji kamar an hada mishi gobara ya ruga da gudu sai ya je amayar da annabi Yunusa a gabar teku Allah ce wa kazalika nunjil mu'minina haka nan muke tsirar da masu imani saboda haka ya jama'atul muslimina jihohinmu jihohinmu inda muka ji muna takure inda muka ji muna cikin wani yanayi ba hayaniya babu fada ba zage-zagen wane ne kamar da malam ya ce kar ku ɗauki wuka kar ku ɗauki wane ne mu ci gaba da karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina a cikin ɗakin ka a makaranta a majalisin ku a wane ne da wannan niyyar da wannan manufar mu roƙi Allah abin da yafi zama alkhairi a gare mu Allah ya tabbatar mana da shi <coughs> ba kuma za mu gushe muna wa shugaban ƙasar mu addu'a Allah ya ƙara mai taimako Allah ka ƙara mishi taimako Allah ka ƙara mishi imani Allah ka ƙara buɗa mashi kwakwalwarsa Allah ka ƙara nuna mashi abin da yake daidai a aiwatar da shi Allah ka nuna mashi abin da ba daidai ba ka ba shi ikon gyarawa Allah ka azurta shi da mataimaka na kwarai Allah ka azurta shi da mataimaka na kwarai muna gayawa Allah duk wanda kusancin shi ga shugaban ƙasa zai zama musiba ko tashin hankali ga al'ummar ƙasa farko ga musulunci da musulmai sannan ga al'ummar ƙasa Allah ka nisantar da shi daga inda wannan shugaba namu yake alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ibadallah أوصيكم wa بتقوى الله عز وجل والسمع وطاعة في مأموراته ومنهياته دائما وأبدا أيها المستمعون kiram. اتقوا الله حق تقاته ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى انقضاء آجالكم ثم يؤتي كل ذي فضل فضلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال جل شأنه في محكمه تنزيل بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله نعم فوالله الذي لا إله غيره لا يدخلن أحدكم الجنة بعمله إلا من تغمده الله تبارك وتعالى برحمته ولذلك يا عباد الله يكون بالإيمان والأعمال الصالحات والرجوع إليه تبارك وتعالى بطاعته وبترك المعصية تذكروا يا عباد الله فيما قال جل جلاله عن ذلك عن رسوله نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه عند قوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أي إنه كثير المغفرة اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت اعلم به منا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا واهدنا